Assalamu alaikum yan uwa. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna labarin jidda. Kashi na takwas. Wanda Zainab na ta rubuta. Shi dai wannan labarin, Hajiya Zulfa'u, Hajiya Uwani da kuma Zulaika. Sai gidan zumunci na Zulfa'u WhatsApp group dukkaninsu da suke Saudiya su ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Da fatan Allah ya saka musu da mafificin alkhairi, amin summa amin. Ni ne nako kamar kullum Abdullahi Muhammad Sani Abba Apex nake farin cikin kasancewa da ku a kodayaushe nake muku kuma fatan alkhairi. Bai yi wani aikin kirki a ofis ɗin ba da matsanancin tunanin yadda al'amuran rayuwar shi ke jakulewa, kan shi gaba ɗaya kulle yayin da zuciyar shi ta yi tsananin karaya, ta yajin da za ta ƙaunace shi. ta ya jidda za ta yi na'am da soyayyar shi ta ya jidda za ta amince da auren shi duba ga dangantakar da ke tsakanin mami da intisar murmushin ƙarfin hali ya yi domin ya san duk filan ɗin intisar ne amma inda yana raye sai jidda ta zamto mata ta zamto mata a gidan shi miƙewa ya daga zaunen da yake ya soma safa da marwa a cikin ofis ɗin tunanin shi ya tsaya cak ya kasa gano meye ya kamata ya yi don ya cimma burinsa domin auren jidda saboda shi ne wani buri nasa na ƙarshe ka fara fatattakar ziyara daga rayuwarka ne shine abin da ya fi dacewa kai cewar zuciyar shi a shawarce jinjina kai ya ya tabbatar da hakan ba ma daga rayuwar shi kaɗai zai zai fatattake ta ba har ma daga cikin rayuwar intisar domin intisar ita ce ta tsaya masa a tsakiya idan ba da ba daban intisar ba bayar da za a yi ta dinga shishige mai idan ya yi ƙoƙarin raba ta da matar shi don rabuwarsa da ita abu ne mai sauki ajiyar zuciya ya sauki ganin kiran hajiya na shigowa wayar shi sai da ya daidaita nutsuwar shi sannan ya ɗaga sallama ya ce sallama ya sannan ya ce hajiya mun yi lafiya ta amsa sallama ta ce kalau alhamdulillah iyali da ayyuka alhamdulillah lafiya kalau hajiya shine amsar da ya bata ta ce to madalla allah ya kuma rufe asiri amin hajiya ya sa a da bebi sai da ta dan ta ɗan tafi hutu na ɗan wasu daƙiƙu jin ya ambaci bebi sosai ta ji daɗin hakan domin ita ma za ta so almadan ya so bebi sai dai ba da izininta ko kuma shawararta ba dole duk wani imani da tausayi da tausayawa bebi duba ga yadda ta rasa mahaifinta tun tana 'yar ƙaramar yarinya wanda ya kasance ya kasance yaya ne a kun hajiya a hannun hajiya ta taso saboda auren da mama saboda auren da mamanta ta kuma yi a Sokoto ba irin soyayya da ƙaunar da Hajiya ba ta nuna mata ba saboda sun shaƙu da almudan ta yadda mai karatu baya zato. Da ta sani tun farko da ta bujiro masa da zancen auren bebin ba yanzu da yake da mata ba, hasali ma intisar ce ta katse duk wata alaƙa da ke tsakanin bebi da almudan. Hajiya ya kika yi shiru sansan ya ajiyar zuciya ta sauke sannan ta ce, Makomar rayuwar bebi nake tunani almudan. A kullum addu'a ta gare ta shine ta samu miji na gari ta aura, wanda zai rike ta da amana. Almudan na yi kuskure babba da na barka ka kubce daga hannuna tun farko. Hajiya ki daina damuwa, In sha Allah bebi tana hannu mai kyau. Na yadda da al'amin ba zai taɓa cutar da ita ba, idan fa ita bebi a idan fa ita bebi akwai wanda take kauna sai in tambaye ta wane ne shi sannan in yi bincike a kan shi kafin mu san abin yi kuma idan ya kasance ɗan uwanta ne na jinifa da na fi kowa murna domin lamarin sai ya fi zuwa mana murna a sauƙaƙe ajiyar zuciya hajiya ta kuma yi a karo na biyu jin abin da ya faɗa ba tare da ta ce komai ba almudan ne ya kuma faɗin wai me yasa bebi ba ta son al'amin ne wallahi ba za ta yi nadama a aurensa ba domin duk tare muke ban ce maka ba ta son al'amin ba kawai dai ina son in ci ta bakin ka ne kuma na yi alfahari da irin kaifin tunaninka wanda ko yanzu na mutu ina da garanti ɗin za ka kula min da bebi da ashinur yadda ya kamata wani ɗan sauki al'amin ya almudan ya ji a cikin ransa ya sanna ya ce hajiya kenan kina kina ji da su bebi ɗin nan ya ci gaba da faɗin na yi matuƙar muna da bebi ba ta bani kunya ba da ban san da wani ido zan kalli al'amin ba ai al'amin ɗaya ne tamkar da goma sun zo jiya da daddare sun gaishe ni muhammad ma ai bai da matsala allah dai ya tabbatar da alheri washe kura almudan ya yi da ya ji tana yabon su al'amin sannan ya ce amin sun ma amin hajiya suna kaiwa nan suka kashe waya, kowa da tunanin da ke cikin ran shi ashinur da take zaune tana da nadannan waya ce ta dubi bebi ta ce muhammad ɗin yana da ban dariya sosai ma kuwa allah sarki ai dama haka nake son ya zama mai amfanin shariya da ɗaure fuska ba za ki gane ba bebi amma dai ya haɗu sosai da sosai ta ko'ina kala shinuk ta karo na farko ta ce lallai kuwa wannan dai ya sace zuciyarki gaba ɗaya kin fada cikin ƙaunar shi murmushi a shinar ta yi kafin ta ce tabbas ya yi ƙoƙarin tsindimana na a kogin so cikin ƙanƙanin lokaci kin ji daɗi a shinar haka nake so a yi ba ki tsaya kina son mutum ki ta ɓoye mai ba Ashinur ce ta kalli Baby ta ce ki kwantar da hankalinki, insha Allahu yaya zai zama naki nan ba da wani lokaci ba. Ashinur ki daina wannan wannan confidence ɗin naki akan abin da baki da ikon sawa ko hanawa. Ashinar ta ce ba o oh, ba confidence nake yi a kansa ba, kawai dai ina da yakini ne akan kan ke ta yaya ce. Abin da nake son fahimtar da ke kenan tun farko, bebi amma ko da yake yanzu ma lokaci bai ɓaci ba za ki iya sanar da shi gaskiyar lamarin cewa kina da wanda kike so kike ƙauna saboda ba na son ki cutar da zuciyarki ko da nan gaba ina tsoron kada in je in yi bi babu ne insha Allah ba za ki ba domin ki yarda da ni ya almudam ne mijinki ta ce to yanzu me zan cewa al'amin dan wallahi zuciyata bata kwanta da hakan ba murmushi a shinur ta ta ce oke ki yi tunani a kai nan da kwana biyu duk abin da kika yanke sai ki sanar da ni ni kuma na tabbatar al'amin zaki zaki ba hakuri A shinur kenan, na san ina mutuwar son amma zan iya rayuwa ba tare da shi ba sai dai ba zan yi rayuwar farin ciki ko jin daɗi ba. Kin gani ko, wai me yasa tun farko kika yi shiru da bakin ki ne, me yasa tun farko baki faɗa ba, me yasa baki sanar da hajiya ba, idan a lokacin kina jin kunya hajiya ne, me yasa ni ba za ki faɗa min ba, in ya so sai in shaida mata, gashi yanzu sai wahalar da kanki kike yi a banza a wofi, haba bebi, sabida ba na son Ashino ta kalle ta ta ce zancen banza kike yi wannan duk ba hujjoji ba ne wallahi shi Ashino sai na haɗa aurenki da yaya ko ana ha maza ha mata saboda ni a nan ne kawai zan samu kwanciyar hankali babu wanda ya isa ya hana aurenki da yaya sai Allah domin sai na sanar da shi komai kada ki aikata abin da zai bata mana zumunci a shinar kada yaya ya zo ya ce baya so na kuma ba zai aure ni ba In intisar ce a birnin zuciyar yaya sannan gidan shi ne wurin zamanta ba ni bebi ba ina ji a jikina almudan ba zai taɓa amincewa da soyayya ta ba Ashinar ta ce ai ba mara hankali ba ne shi da zai yi rejectin ɗinki, kuma ke ‘yar uwarsa ce ma ta kusa fa, ba shi da hankali ne zai watsa hajiya ƙasa a idanu kenan, lallai idan ya yi almutan ya aikata hakan a gare ki, babu ni babu shi, domin alkawari bai ce haka ba. bebi kenan ba ni da bakin godiya a gare ki, sai dai fatan dacewa da duniya da lahira, Allah ya barki da Muhammad ɗinki. ya sa gidan shi ne wajen zaman ki yanzu na samu wani ƙwarin gwiwa na musamman domin a duk sanda za mu yi magana da ke sai kin kawo ni cikin wani yanayi mai kyau a shinar ban sai yadda zan shaida miki irin yadda ruhina ke shiga cikin tsananin farin ciki ba a duk sanda kika karfafa min gwiwa na cewar yaya mijina ne sai sannan a shinur ta yi murmushi ta ce kada ki damu bebi Ake kin ma fi uwata ina son ki fiye da nake son kaina kuma ko ba komai ba komai ya jawo hakan ba sai shakuwa da tarbiyyar da uwa ta kwarai wato hajiya ta yi mana Allah ya tabbatar da alheri cikin rayuwar mu baki ɗaya. Karfe uku da minti ashirin jidda ta shiga gida a matuƙar gaji. A falo ta yada zango domin ko ba a faɗa mata ba, ta san mami ta tafi shagonta. sannan su jasmin ma suna makaranta zare safar kafarta ta sannan ta cire ta ɗan ɗan ƙaramin hijabinta kafin daga bisani ta ɗauki ruwan sanyi ta soma ko ta soma sha sabida yadda zuciyarta da ranta ke mata zafi a hankali ta limshe idanu bayan ta sha ruwan sanyin ruwan ya ratsa zuciyarta ruhinta ya yi sanyi sannan ta nemi zafin da zuciyar ke mata ta rasa miƙewa ta jiki a mace ta yi wanka sannan ta shirya cikin wata doguwar riga ta pink da ash ta ɗauki ash ɗin hijabi ta saka sannan ta wuce zuwa gidan su amira a falo ta tarar da maman su amira bayan sun gaisa ne ta shaida ta shaida mata cewar yanzu Amira ta fita, amma ba jimawa za ta yi ba, jin haka yasa ta zauna suka ci gaba da hira da maman Amira kafin ta dawo. Karfe biyar da arba'in daidai Amira ta fito raka jidda gida a hanya ma hira suka tsaya suna yi yayin da amira ta ce ke na manta in faɗa miki kin yi fa wani sabon kamun zaro ido jidda ta sannan ta ce ya shi abokin yayana ne mana ayya sai dai ni karatu zan yi Dalla can ai shi ma ba karatun zai hana ki ba kuna soyayya ku kina karatunki ki no ba zan iya haɗa gudu ba zan iya haɗa guda abu biyu ba a waje ɗaya ki ba shi ki ba shi kawai jinjidda ta, ta faɗa haka ne ya sa amira cewa to shikenan zan shaida masa insha Allah wanda suka ji ana musu shi yasa suka yi saurin juyawa domin duba me yi Ganin Mercedes-Benz ɗin Almudan ya sa Jidda matsawa tare da sauke kai ƙasa domin yadda tunanin abin da ya mata ɗazu ya dawo mata wani irin haushin shi take ji ma kamar ta rufe shi ta duka haka take ji. Bai tsaya bi ta kanta bai wuce su abin shi. Amira ce ta kalli Jidda da yanayinta ya canja ta ce, Jidda akwai wani abin da yake faruwa. Jidda ta ce mata, me kika gani, gani ne kin canja lokaci guda, kai kai amira faɗi gaskiya dai ba wani canjawa da na yi wallahi jikina ya bani akwai wani abu tsakaninki da mutumin nan domin wani kallo da na gaya miki sannan ke ma a lokaci guda kika fita daga hayyacinki me ya haka amira gaskiya bana so kada in ƙara jin kin yi wani zance makamancin haka domin hasashen ki ba gaskiya ba ne allah ya wuce zuciyarki idan ranki ya ɓaci ba zan ce haka ba ne amira kawai da ya kin ɓata min rai ne ya hakuri ta ce sannan suka ci gaba da tafiya har jidda ta ƙarasa gida almudan kuwa yana shiga gida ya tarar da intisar na waya da hajiya halima kananta kawai ya yi domin yadda ya ga ta ba waya muhimmanci shigowar shi cikin gidan ma bata wani kula ba bedroom ya fada ya je ya je wanka sannan ya shirya su da wata buram ɗin jallabiya zama ya tare da kawar da duk wani tunani daga cikin ran shi domin ya yi alkawarin rage kulawarsa da tausayinsa ga jidda ko hakan ka iya sa ta daina zaton santa yake yi kwata-kwata mikewa ya isa falon intisar ya zauna a kujerar da take kallon ta intisar ya ce sannu da aiki intisar ya ce ta ce yawa mai diya ka da daga ofis kenan ya ofis ɗin lafiya kawai ya ce mata sannan ya soma faɗin in ta sa gaskiya ba na son wannan abotar da ake taki da ke da ziyada domin bata kwanta min ba duba ga yanayin ɗabi'unta sun ba san ba su min ba sauke kafafuwanta ta daga kan kujerar tare da tsira masa idanu sannan ta ce ban gane ba almudan ka san me kake faɗa kuwa ka san wace ce ziyada a wajena kuwa ya kamata ka daina wannan abin da wasa ma kake kallanta kawai ya tsaya yi cike da mamaki sannan ya ce E, ba sai na maimaita miki ba ba na son alakar ku da ziyada wannan kuma ita ce shawarar da na yanki ta ce to baka da wani baka da wani izini da zaka hana ni kawance da duk wacce nake so ya ce ni ke kuwa da izinin yin haka kuma hakan bai saba shari'a ba ai amma abotaki ne da ziyada kawai ki ɗauke shi a matsayin matacci almudan ka san kuwa me kake faɗa ba na jin kana cikin hayyacinka kawai ka tashi mu je ka ci abinci na ga alamar da yunwa ka da shi yasa kake min wannan maganar irin kallon da yake mata ne yasa ta sha jinin jikinta ta kasa sawa inda yake zaune yanzu kina son nuna min ban isa da ke ba kenan a ni ba haka nake nufi ba kawai dai ka zo da zance mai tsauri ne intisar ba fa neman shawarar ki nake yi ba umarni ne nake baki ta dafe kanta tana cewa oh my god wai mai ziyada ta maka ne me yasa kake kokarin raba ni da aminiyata ta ta jini saboda ki da ita ne bai kamata ba sannan ni bana goyon baya almudan dan Allah mu bar zancen nan ya kalle ta ya ce intisar ni fa maganar gaskiya nake miki ki daina saka min wasa a cikin maganar nan kallon shi ta yi a karo na uku sannan ta ce wani mai kake so da ni ne a rayuwar nan tana maganar ne hawaye na fitowa daga idanuwanta ba za ki gane ba intisar wannan shine daidai na yi alkawarin zan faɗa miki komai amma ba yanzu ba kallon shi ta yi a ɗage sannan ta ce to kenan, maganar da ta yi ba ta kai maganar da kai ne bata kai zuci ba domin ko almudan ya fahimci hakan na yadda ta yi magana, shiru kawai ya yi ba don ya haƙura ba domin ya yi alkawarin raba ta da ziyada ne da wannan tunanin ya kwanta in ta sa kuwa baccin ƙaura ya yi mata domin ta rasa dalilin da almudan zai bijiro mata da wannan maganar haka kawai ba tare da wani ƙwaƙƙwaran dalili ko kuma hujja ba ta yaya za a yi ta iya rabuwa da ziyada me almudan yake nufi da hakan menene matsalar shi da amintakarsu me yasa yake ƙoƙarin raba ta da ziyada wannan tambayoyin ne kawai suke taimata yawo a cikin kunnuwanta ko dai akwai wata alaƙa a tsakaninsu ne kanta ta tambayi zuciyarta ji ta wani duhu ya mamaye mata ido yayin da wasu arnakun gumi suka rika tsatsafowa suna kwaranya bisa jikinta an zace ta kai dubanta ga almudan ganin ma a nitsan baccin shi yake hankali kwance kai intisar ta ce ya za a ki kawo wata zuciyar ta ce intisar ya za a ki kawo wannan mummunan tunanin a cikin ranki ta ya za a yi ki tunanin ziyada za ta iya cin amanar ki ta ya za ki tunanin almudan zai ci amanar ki ta hanyar aminiyar ki ta jini ta ya za ki aminta da hakan sannan ta yaya wannan tunanin zai fara zuwan miki tabbas idan kika yi haka kin ci amanar ziyada da ta mijinki almudan tunda ba ki da wani dalili ko wata hujja a kansu kawai ki ji ni intisar ki kwantar da hankalinki kawai Dan rayuwarki tafi tafi zuwan miki a cikin daɗi saboda duka suna da muhimmanci a cikin rayuwarki ta za ki iya rayuwa ba tare daga ɗaya daga cikinsu ba Numfashi ta sauke a hankali sannan ta kuma kallon sashen da almudan yake. Gaba ɗaya ita ƙaunarsa take yi kamar ta mutu. Haka dai Intisar ta zauna da manya-manyan tunani a cikin ranta, ita dai ta san duk sanda take wa almudan ba za ta iya faranta mai rai ta hanyar rabuwa da ziyada ba, sannan ba za ta amince da duk wani abu da zai faɗa mata a game da ziyada ba, saboda ziyada tamkar uwa ta ɗauke ta ta jini. Ba za ta taɓa manta halaccin da ziyada ta yi mata ba da da kuma irin murmushin da take a fuskarta ko da yaushe ba ziyara ta yi mata sadaukarwa da yawa a rayuwa da ba za ta iya manta ba ko da a cikin mafarki tabbatarwa da kanta ta yi ba za ta rabu da ziyata ba sannan kuma hakan ba zai shafi alakarta da almudan ba goge fuskar ta ta yi sannan ta wagada ta kwanta cikin 'yan mintuna kalilan wani wahalallen bacci ya ɗauke ta Ƙarfe shida ya tashi ya soma shirin ofis saboda yana son ya isa da wuri, saboda wani mitin mai mahimmanci da za su gudanar. Sannan yau ne za su canja wasu ma'aikata a ɗauki wasu sababbi, wasu kuma a yi musu promotion. Gaba ɗaya yau gashi nan nan ne domin duk wani duk da ɗimbin mai da hankalin shi da ƙoƙarin shi sai da ya ji wani iri yana shiryawa yana kallon intisar da ke kwance tana sharara bacci sai da ya gama shirin shi cikin wata suit blue dark blue ne mai matuƙar kyau sannan ya ƙarasa inda take kwance ya ajiye mata kuɗi sannan da kuma rubutu na tafi ofis saboda kina bacci ba na son in tashe ki da fatan za ki da fatan za tashi lafiya yana ajiyewa ya fitar shi Yau ko tsaye jidda bai yi ba ya yi gaba abin shi domin yana son ya tabbatar da zancen shi sai dai zuciyar shi babu daɗi har ya ƙarasa ofis. Ya yi ƙoƙarin danne damuwar shi saboda dama can almudan namijin duniya ne mai masifar shariya da ɗauke kai. Karfe bakwai da arba'in ta gama shirin ta kasancewar makarar da suka yi gaba ɗaya gidan sannan hankali take takowa har ta ƙarasa bakin titi. ganin bata ga motar 'yan ba abin ya bata matuƙar mamaki amma ta yi saurin share tunanin da karanta domin ɓace rai ne kawai za ta saka a kanta ta yi ƙoƙarin danne abin da yake damun haka ta samu mashin ya kai ta makaranta yana shiga ofis wayar shi ya fara ringin alamar shigowar message yana buɗe waya ya karanta message ɗin daga yanayin shi za a gane message din bai kwanta masa ba ba tare da ya yi wani tunanin komai ba ya goge message din sannan bai yi ƙoƙarin kira ba bari ya mayar da message din. zama ya yi soma aikin shi cike da kwarewa kafin a gudanar da mitin ɗin karfe tara da minti ashirin da bakwai ya farka tana hamma ta farka tana hamma ganin lokacin ya sa ta cewa elmudan ya san ganin lokaci ya sa ta san cewa almudan ya ma daɗe da fita miƙewa ta yi a kasalance ta fada toilet ta watsa ba. sai da ta fito daga toilet ɗin sannan ta ci karo da da saƙon da almudan ya yi mata murmushi ta saka bayan ta karanta domin ba ta yi tunanin zai ajiye ba duba ga yadda suka yi jiya saboda duk a ta ya jawo shi zama ta yi a bakin gadon tana ta faman sakin murmushi kafin daga bisani ta ɗauki wayarta da ke da take neman agaji Cike da farin ciki ta ɗaga wayar duba ga Hajiya Halima ce ta kira ta. Bayan sun gaisa ne Haliman ke cewa, bebi na yaushe za ki zo ka suna ni, na yi misin ɗinki fa. Ta yi magana kamar wata ƙaramar yarinya, murmushi intisar ta yi ta ce, Ta ce, Momi faɗa min sanda kike son gani na. Ta ce gobe, To shi kenan sha Allah gobe zan zo kada ki samu damuwa kin ji momi haka suka ci gaba da hirarsu kafin daga bisani su kashe wayar. sai dai kafin ta kai ga ajiye wayan ne kiran ziyada ya soma shigowa daga ta da sauri domin ita ma tana da niyyar kiran nata murya a sanyaya jiki a mace ta soma ce ma ziyada kin ji almudan da wani zanci wai sai ya raba ki da ni ni kuma na ce a kan me menene dalilin shi ko kuma hujjar shi na yin haka gaban ziyada ne ya fara yanke ya faɗi yayin da wasu munafukan gumi suka soma zubo mata idanu ta zaro ta kasa cewa komai har sai da intisar ta kuma faɗin ziyada kina ji na kuwa da ƙyar ta iya sai ta kanta ta ce e ina jin ki kawai dai lamarin ne ya matukar bani mamaki ta ya sa cewa almudan ne wannan maganar mai kama da almara To ai shi ne intisar ta kuma cewa kafin ziyada ta kuma faɗin, ke kuma kika ce masa me, ce masa ne gaskiya ba zai yi ba ya raba ni da aminiya ta haka kawai. murmushi ziyada ta ta ce ai na san ba za ki taɓa watsa min ƙasa a ida ba domin rabuwa da ke tamkar rabuwa da duniya ne a waje wajena intisar dan gima allah kada ki yi yunƙurin rabuwa da ni a kowane hali da kike ciki numfashi intisar ta ja cike da ƙaunar aminiyarta ta ce ya za a yi ki wannan tunanin ziyada ai ni da ke mutu ka raba takalmin kaza murmushi ziyarar ta kuma yi sannan ta ce har da yanzu nake ƙoƙarin kawo miki breakfast amma na fasa tun da haka lamarin yake son dawowa kila ma sabida abincin da nake kawo miki ne ya ce haka e ki dakata da kawo abincin nan gaskiya Na gode sosai kawai Allah ya bar ƙauna. Murmushi mai sauti ziyada ta yi ta ce, Amin sai an jima. A tare suka katse wayar yayin da ziyada ta ɗora wayar a saman kirjinta tana ta faman mai da numfashi. Sassan ya ajiyar zuciya ta sauke a karo na babu adadi. Tabbas almudan gab yake da ya tona mata asiri a wajen aminiyarta. Tabbas almudan da gaske yake baya son ta baya ƙaunarta ko kaɗan saboda abubuwan da take. akan kan takarkato da hankalin shi gare ta amma abin ya ci tira wayarta ta ɗauka ta yi dalin ɗin nan ba bashi zuciyarta na tsananin bugawa ba tare da ya dubi wayar ba ya fikin Hello ya ce yana mai rubutu a kan wata takarda. Gaban ziyada ne ya faɗi jin kakkausar muryar almudan. Hello ya kuma cewa a karo na biyu ba a yi magana ba. yana kokarin kashewa ne ta soma faɗin almudan ziyada ce shiru ta yi kafin ta ɗauki 5 seconds sannan ta ci gaba da faɗin kada ka yi kuskuren faɗa wa intisar sirrinmu kada ka yi kuskuren shaidawa intisar abin da ke faruwa tsakaninmu bayyana mata abin da muke aikatawa a bayan idanta sabida wallahi azim kai ne zaka kwana a ciki haba almudan menene a jikin ya mace wanda kake so da bani da shi me kake so a jikin wannan siririyar matar taka wadda ni bani da shi me intisar ta fi ni da shi da zaka rika wulaƙanta rayuwata wannan fa kana aikata kuskure ne a cikin soyayya Shiru tai tana sauke ajiyar zuciya shi ma almudan shiru ya yana mamakin wannan lamarin shi anya ta san me take faɗa ma kuwa ta san me take cewa katse tunanin ya yi jin tana faɗin wallahi tallahi almudan ba zan rabu da kai ba ko da hakan na nasaba da barazanar da za ka shaida a intisar komai ni ban damu ba don allah ka so ni ba za ka yi nadama a kan soyayyata ba Na kasa fahimtar cewa har yanzu baka bukata ta a cikin rayuwarka almudan. Ta ya zan iya yin bayanin hakan? Ni fa gaba ɗaya na ce. kai ne kaɗai maganin cutar da take damuna almudan. Ta ci gaba da cewa a shirye nake da na zama duk irin halittar da kake son na zama, don Allah ka ji na ka so ni koyaya ne. rayuwa ta bata da amfani ba tare da kai ba kukan da ya ciyo ta ne ya sa ta ta shiru almudan kuwa tamkar gunki haka ya zama yana mamakin furucin ziyada sosai ta bashi matukar tausayi domin ya san raɗaɗi da ciwon so san wani amma sai dai kash ba ta yadda za a yi ya taimaka mata babu wata hanya da yake ganin ita ce madogara face ta haƙura da shi kawai domin ko baya ran intisar baya ji zai iya kula ziyada bare katsewayar ya sa ya kashe ta gaba ɗaya yana jin zuciyar shi babu daɗi baya ga gargaɗin da take masa akan kada alakin ziyada ya kama shi kada ya zama silar faruwar wani abu a gare ta miƙewa ya daga zaunen da yake yana jin kamar zuciyar shi za ta faso daga gangar jikin shi kanshi ya kulle ya ma rasa ta inda zai bullo wa lamarin ta ɓangaren ziyada kuwa kasa koda kwakwaran motsi ta daga inda take zaune wasu zafafan hawaye suka rika silmiwa suna bin kwancinta ƙara dalin nan nambar almudan ta yi domin ta domin idan bata ji muryar shi a yanzu ba ba za ta iya zaucewa jin wayar tashi ta switch off yasa ta sakin wayarta daga hannunta ta faɗi ita kuma ta haɗa kanta da gwiwarta ta shiga rera wani irin kuka mai matuƙar rasa zuciyar duk wani mai sauraro a haka wani walallen bacci ya ɗauke ta tana ta faman sauke ajiyar zuciya cikin wata tana ta faman sauke ajiyar zuciya cikin wata gauni mai bala'in kyau ta shirya sannan ta yafa jan mayafi ta sa komai a fuskarta ba banda foda da kuma lipstick sannan ta shiga gidan su jidda domin ganawa da mami mami da sa anisa suna tsakar kamfan suna shan iska ta riske su sai dai ganin su ya sa ta haɗe rai kamar mai shirin kai duka da murmushi ta gaida mami sannan ta gimtse fuskarta don ne zuciyarsu suka yi kawai suka gaishe ta duk da ba su da tabbacin za ta amsa sai dai bisa mamakinsu ta amsa gaisuwar tana faman yatsa na fuska kamar wacce ta yi arba da wani sabon abu shiru ta yi wato a nufinta ba za ta yi magana a gabansu ba hakan yasa suka miƙe jiki a mace suka koma bedroom ɗinsu cike da masifa jasmin ta kalli anisa ta soma faɗin wai me yar iskan matan nan take take takama da shi ne da har za mu rika gaishe ta tana mana iskanci murmushin kafi kuka ciwo anisa ta yi kafin ta ce tsiya mana ai iskanci ne da da tsiya kawai take damunta ba ki ga sanda ta yi auren ba ma fa kamar mai ciwon s don tsananin rama da yanzu ta yi kilin shine har take da wannan damar da za ta yi mana rashin mutunci wallahi da ba don mami da ke tsakaninmu ba da mun daɗe da yin maganinta jasmin ce ta kuma faɗin me ba mu sani ba da za a yi mana iskanci ko ba miji ba ne ko ba miji ba ne ya sa ta ta da haka ai shi ne mutum ba zai tsaya ai shi ne wannan mutum gwanda ya tsaya ya matsayinsa sai azabar takama da jiji da kai ta ce sai ka ce 'yar gidan uban wani dala can ku rufe min baki cewar su mai cike da kulwa da kallon mamaki suka bi ta baki a sake suna kallon ikon Allah haba Jasmin, haba Anisa menene haka kuke sai ka ce wasu marasa hankali ina ruwanku da halinta idan mata yi wani abu ne da kanta ta yawa ai bari ma ni ban ga wani abin a zo a gani da take yi ba mata mai mutunci da kyauta samun mai kyauta irin ta ai sai an yi macifar tona wallahi jasmin ce ta sharaf ta soma faɗin kyautar toshiyar baki ba ai ba kyautar tsakani da allah take yi ba tana siyan mami ne kawai kuma mu mun gano ta ko ma dai kyauta ne ai ba son abin da take kawowa muke ba buɗar baki ta ta ce to koma kyautar mece ce ban son ku ƙara zancenta a wajen nan wallahi da bakina babu wanda ya isa yana ni magana cewar jasmin tana kuma cewa ai duk abin da kika ga tana mami akan mijinta take yi saboda mami ta ta bijirewa duk abin da muke a kan mijinta kamar zancen aure ko kuma soyayya shi ne fa take yin kyautar ta san ni wallahi ba zan iya auren mai mata ba sannan mijinta baya gabana da za ta sani ma da ta daina kishi da mu domin mijinta baya gabanmu numfashi a nesa ta sauke ba tare da ta ce komai ba sumi kan banda a rara babu abin da take wa jasmin domin ta fi kular da ita sabida ita a ganinta ba ta ga laifin intisar ba don ta toshe duk wata kofa da za su yi hulɗa da mijinta a ganinta hakan da intisar take yi shine daidai kamar kullum yau ma al'amin ne zaune a rum ɗin su bebi yana jiran fitowarta da yake yau ba da Muhammad ya taho ba bai fi mintuna goma sha biyar da zuwa ba ta shigo sitirum ɗin hannunta rike da tire ɗin kayan ƙamshi sannan ga haɗaɗɗen zoɓo mai sanyin gaske da shi kaɗai ta haɗa gefe kuma samosa ne da meat pie da aka ajiye ta samu kujera mai fesin ɗin shi ta zauna kafin daga bisani ta samu daga kujerar ta gaishe shi cike da ladabi cike da farin ciki ya amsa gaisuwar ta ta yana mai jin daɗin samun mace kamar bebi mai tsananin tarbiyya da sanin ya kamata uwa uba ga hankali murmushin shi mai tsada ya saka mata kafin ya kuma faɗin yaya na same ku ina fatan kuna nan lafiya ko a dakile ta ce lafiya kalau yadda ba zai fahimci cewar akwai matsala ba murmushi ya kuma yi a karo na biyu tare da gyada kai sannan ya ce hajiya da sauran mutanen gidan sun ce a gaida ki dan zaro ido ta yi alamar mamaki kafin ta ce sun sanni ne dariya tambayar ta bashi saboda tun kan ta zama budurwar shi yake ba da labarinta a gidansu e mana ai tun ba yanzu ba ma suka san ki bare yanzu da kike kokarin zama surukarsu kunya ce ta lullube ta amma ba ba ita ta hana ta kuma cewa dama can kana so na ne gira ya so maɗagawa ne ya ce warai ma kuwa na so ki tun kafin ki wayo amma me yasa baka faɗa min batun tuni gaban shi ne ya faɗi yana tunanin ko dai tana ƙaunar wani da ba shi ba ne da ƙyar ya iya saita kanshi ya ce kina da wanda kike so kenan ya tambaya yana mai ƙaƙalo murmushin dole girgiza kanta ta yi alamar a sannan ta ce kawai dai na tambaya ne wani murmushin farin ciki ya saka tare da yin ajiyar zuciya wadda ta kai ga sai da bebi ta kalle shi ta ce lafiyar ka kalau kuwa ya ce eh kawai e kawai ya ce mata ita kuma ta tsiyaya masa zoben ta mika masa babu musu ya amshi ya kai bakinsa wanda sai da ya shanye ta sannan ya ajiye glass cup ɗin yana mamakin kanshi murmushi ta ganin farar ɗaya ya shanye glass ɗin zoben kai baby kai baby me sirrin ne da kika zuba a cikin zoben nan girgiza kanta ta ba tare da ta ce komai ba shi kuma ya ci gaba da cewa tun tasowa ta nake shan zobo amma ban taɓa cin karo da wanda ya min masifar daɗi irin wannan ba wato dai gaskiya na yi sa'a kenan da na same ki a rayuwata ɓoye kanta ƙasa ta tana jin wani iri domin duk kalaman da yake faɗi ba sa shigarta ta yi matuƙar tausaya masa domin zuciyarta na gurin elmudan tabbas gangar jikinta zai aura ko da allah ya sa shi ne zamto mijin nata san masu wani bala'i ne shi yasa take ƙoƙarin biye masa domin ta san zafinsa da raɗaɗinsa sannan ita ba ta son zama sula shiga wani ma malukin cikin wani irin yanayi ko kuma lamari to uwa a nan za mu dakata